yashi dai yana da farko don an taɓa yi lokacin da babu shi sai Allah maɗaukaki ya yi shi mhm. amma daga ranar da mutum ya sako kafa shi cikin wannan duniya ya sauko mhm. to shi kenan shi da karewa sun yi ban kwana idan ba ka ganin shi eh. a wannan rayuwar ta duniya eh. to ya tafi rayuwar barzakhu mm. wata rayuwa ce da Allah ya shirya ita zai je yi hmm. ya dinga zama kenan a cikin wannan rayuwa har san da za a busa kaho hmm. a tashi hmm. daga nan kuma sai ya kwarara cikin alamar kiyamati a tafi rayuwar alkiyama ko dai dama ko hagu haka take ita rayuwa alkiyama kuma kowane aka shiga da wama ne kowane ba ranar karewa dan adam ko dai ya dawo cikin nema ko ya dawo cikin wahala Allah sawai to wannan rayuwar ta tsakiya ita alamun duniya to ita ce abar kulawa matuƙa ga mutum domin rayuwa biyu kafin ta Allah ne ya ɗauki nauyin mutum na Allah shi ya ɗauki nauyin cin shi da shan shi da yadda yake numfashi a alamun zarri Allah shi kaɗai sai da aka yi irin wannan rayuwa wata rayuwa ce da aka yi kowa individually wani bai da alaƙa da wani a wani lokacin kowa haka yake on his own haka Allah ya yi a zube daga baya ka ce to a haɗi juna to a nan ne alaƙa ta haihu wani ya haɗi biyu uku hudu biyar wani ya haɗiye shi wani mai haɗi kowa ba aka haɗiye shi da haka da aka kwashe mu kuma aka zuba a tsatsan annabi adamu annabi adamu ya fitar da waɗannan da aka zuba a tsatsan shi su kuma suka fitar da waɗanda suka iya ake ta fitarwa shi ne fa ake ta fita har yanzu ga muna muna ta fita ga mana muna ta kuma a wannan matsayi sai da Allah maɗaukaki ya tsaye cikin mu ya mana hudu ba cewa shine ubangiji zai tura mu cikin wata rayuwa kuma zai aiko mana dokoki wanda ya tsare ya tsira wanda ya saba ya halaka sannan sai rayuwa ta arzuma rahimi shine rayuwar da mutum a cikin mahaifiya yana samun abincin shi da abin shan shi ta jikin uwa sannan da numfashin shi ita kuwa alamar. Duniya wadda ake cewa tsaka mai wuya an yi biyu kafinta bayan ta kuma akwai wasu biyu suna zuwa an yi biyu kafinta su ne da ne? su ne alamar zarri da alamar rahimi to ga su yanzu ma cikin alamar duniya bayan alamar duniya akwai alamar barzari akwai alamar kiyamati to rayuwa biyu da ta rage a gaba in ta yi kyau daga nan ne aka gyara in ta ɓaci kuma daga nan ne <laughs> saboda haka mm. yanzu kowa kaya ne a kansa niki niki mm, akwai haƙoƙi da aka zuba iri iri a cikin wannan rayuwa haƙƙin ubangiji na nan akan bawa haƙƙin abokan rayuwarsa suna nan a kan shi haƙƙin kowa haƙƙin mata haƙƙin miji haƙƙin ya'ya haƙƙin iyaye haƙoƙi ne ga sunan iri iri ake so mutum ya tsare a cikin wannan rayuwa mm. idan mutum ya tsare tsakanin da ubangiji ya bauta mishi shi kadai bai hada shi da wani bai shirka ba kenan to wannan mutum ya tsira sai kuma a duba bangaren rayuwarsa da abokan rayuwarsa nan ma ya tsare musu haƙoƙi don ya tsira ko kuwa in bai tsare musu haƙoƙinsu ba shine fa ake kira muflis ranar tashi alƙiyama shine muflis wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kun san waye fallasashe sahabbai suka ce mun san halasta a su ya ce mm. waye mm. suka ce shi ne wanda bai da ba naira ba dala <laughs> ba kama saya eh bai tara kulote ba da gidaje wannan shi ne fallasashe ba za a ce a ba kusan shi ba fallasashe shi ne wanda zai zo da aikin hajji mai kyau mm. ya zo da umara mai kyau ya zo da zakka mai kyau ya zo da biyayya ga iyaye komai gashi na ya kyau amma kuma وقد ظلم هذا وضرب هذا ma مال هذا duk ya cuci abokan eh, tarayyarsa hmm. to saboda haka za a dinga ɗiba daga kyawawan ayyukan nan nashi ana ba su har zuwa sanda ayyukansu za su ƙare sai a naɗe shi shi kuma gaba ɗaya sai a zuba shi a wuta to kaga a satin da ya gabata hmm. mun yi bayanai akan lokaci kuma muka yi hujja da ayoyi da hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka kira su nassi ko muka ce a zaman mu na yau za mu mai da hankali ne akan naushi eh. kusa in ka duba mala a makon da ya gabata ka kwatanta ta rayuwar duniya dinnan kamar misalin da kankara eh. eh haka na ce haka take kamar kankara rayuwar duniya shi yasa ake so a kula da ita abu ne mai hadari da ya sunkule kuma fa ba dawowa kace ko mutum ya amfani da kankara ko bai yi ba eh sai ta wuce kamar kankara ce a fito da ita daga cikin firij inda ya dankara da ita sai a kan akan tire mhm. raguwa take amma kai ba ka gani yanayin raguwa mhm. tana nan tana karewa tana nan tana karewa ba ka gani sai dai kaga ta zama ruwa to haka rayuwar mutum take dan adam tana nan tana karewa shi gani yake kullum ya ci gaba ya ci gaba da yana dan karami ya zama babba ya yi gwada alhali kuma kariya yake karewa yake don mun ce inda a ce <laughs> ya ɗebo kwana miliyan ɗaya eh. daga ranar fa da ya fanda eh. cikin miliyan ɗaya fa an samu rabuwa an samu rabuwa shi yasa ai da Allah ya rufa da zamani ya ce wal asri ya ce inda insana lafi khusr hmm. lalle mutum yana cikin wata irin hasara malamai sun yi bayani a wannan hasara wace hasara ce ko dai hasarar numfashin shi ce da yake fita numfashin na shi ma da a ce miliyoyi ya ɗebo fa daga san da aka samu minti ɗaya na farko na rayuwarsa kusan sau na yake numfasa a minti ɗaya to kaga an samu ragowa daga balle a ce ya yi minti biyu ya uku ya yi kwana ɗaya kwana biyu to hasara ce wasu suka ce a ba wannan bane hasarar ita ce ta dama da allah maɗaukaki ya bashi ya yi aiki na kwarai mm. sai ya kasa yi mm. ko ya shiga aljanna sai je shiga wuta to hasara ce eh, to a nan ne za ka ga mutane sun kasu kamar kashe hudu mm. akwai samu san samu mm-hmm. akwai samu ka rasa akwai rasa ka samu kuma akwai rasa sa rasa sa subhanallah ka mutane suka kasu to su kamar yaya wani bayani ya eh, ba ai hadisi ne hadisi ne na manzo Allah eh shi samu san samu eh. shi ne wanda aka haifa a musulunci ya rayu rayuwa irin yadda musulunci yake so ya shiga aljanna hmm. a shi ne hadisa ne yake cewa rajulu yulidu hmm. musliman fa yishu musliman kaza kaza hmm. wa yadkhulu jannata ka kaga samu san samu kenan shi ko samu karasa a musulunci aka haife shi amma sai ya kasa tsare dokokin musulunci sai ya baras ya yi wata rayuwa wadda ba ita ake so ba duk haƙoƙin na ya kasa tsare su sai shi wata kamar ya samu da sai ya rasa ya rasa shi ko rasa ka samu ba musulmi ya kaje shi ba eh. sai ya zo ya musulunta ya yi aiki irin na musulunci Allah ya dace da shi kuma shi da shi ko rasa sa rasa sa mhm. a ina shi daga jin yadda waɗancan ukun suke na farko eh. mutum zai zai yake wa kai hukunci kan rasa sararsa shi da ya bullo tana kawai sai ya zarce tana haka ya sauko cikin duniyan ba abin nan ba kawai sai kuma bai aikin musulunci ba an haihu shi kila an iyaye waɗanda ba musulmi ba mm. duk da wani hadisi ya ce duk wani abin haihuwa ana haihuwa shi musulmi ne mm. eh, amma ga shi kila saboda yanayin da ya tashi sai bai samu wannan gata ba shi kenan sai zama da ya sa rasa gaba daya ba duniya ba lahira <laughs> duniya ba lahira subhanallah saboda <laughs> Allah ya tsare eh, to wannan mm. shi eh, ah, ake bukata daga mutum da kadan wanda kuma irin wannan duka ba zai samu ba kamar yadda muka ambata sai mutum ya yi haƙuri ta fannoni kamar hudu ya yi haƙuri wajen kamanta dokoki da allah maɗaukaki ya ɗora mishi ya yi haƙuri wajen barin abubuwan da aka ce ya bari sa'ani ya haƙuri kan ƙaddara da ta samar da shi ta samar da shi a gidan wadata ta samar da shi a gidan bukata ya yi haƙuri da inda ya samu kanshi hmm. sannan sai hakuri da kaddara da ke bujurowa ta kawo mm-hmm. ana da lafiya ba a da lafiya ana da wadata ba a da wadata ta kawo shi an samu haka haka haka mm-hmm. to nan ba sai mutum ya yi kokari ya cewa ya tafi da abinda da lokaci ya kawo shi